Jama'a salamu alaikum. Har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da bako zira Abba Kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, muna sauraron korafin bako ziri wanda ya fara bamu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci kira Hilux ga fadar shugaban Najeriya ta kasance tun farko. duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa ya ko ba kozir ba 'yan damfara ya game da su ba suke masa shigar malam abba kyari sai gashi cikin labarin da ya bayar tabbas malam abba kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi kasancewar mahaifin bako wazirin ne na abba kyari har ya girma ya yi karatu haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda dsp tijjani bulama ya shiga wannan magana ya yi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimakawa wannan bawan allah ya samu haƙƙinsa. amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake ajiye 'yan boko haram a hukumar dss tun farko dai cikin abokan bako ziri da ya yi taranto kuɗaɗe ya yi ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne ɗaya daga cikinsu ya haɗa shi da dsp tijjani bulama domin ya karɓo masa naira sa miliyan biyu da ya bayar rance daga nan ne dsp ya shiga bincike a kai kuma za ku je da ta kasance bayan da ya kammala bincikensa suna nasar fili hashin gumal ku biyo mu cikin shirin. Tijjani ya yi binciken shi sai ya kira Abba Kyarin ya ce mishi fa bincike na dukka ya nuna zargin a kanka ne. Tabbacin abin. Saboda haka, in kafin nan da zuwa ranar mande ne sun yi wannan abin, kafin nan da zuwa jimma in baka mayar mishi hakin shi ba, ni zan sa wannan maganan midiya ta ji, duniya ta ji komai. To, sai nan take abba kyarin kuma ya sa mutanen dss sun zo sun kwashe eh, sun taro sun zo sun zo gidan tijani bulama dsp tijani bulama sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa dss headquarter to daga sun je dama mun yi alkawarin a kan ni da tujanin tujanin shi zai mm, rubuta mm, akwai loyan da mun yi magana da shi zai kai ni zuwa wajen shi sai mu je mu rubuta partition din mu zo mu yi submitting a efcc to sai daga nan su mutanen dss sun ba da umarni ma tujani ya kira ni in zo in yi signing partition din yadda muka yi alkawari da shi to daga na zo sai shi tijani ya kira ni na ce ina za mu hadu da kai ya ce ka zo eagle square ko secretariat a tunan tsakiyar abuja kenan eh tsakiyar abuja to sai na yi so zuwa wajen lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka ina gida ne na iso zuwa wajen daga zuba ne na tashi na iso zuwa wajen to daga na zo mutanen sai sun tambaye ni suka ce ne eh, daga farko ma motonsu yana buga dabar su na na na same su sai sun kira ni suka ce kai ne bakon na ce eh ni ne bako wazirin sai suka ce to shikenan mu shiga ka shiga mu je sai na shiga motar nasu mun je muna hira da su amma ta shi tijjani bulama eh, me yasa ya kira ka kuma nan eagle su kawai ba ofis ɗinsa ba ne waje ne kawai wanda wajen taro sai bayan na inda ake ajiye motoci kawai idan mutum zai shiga cikin eh, babban sakatariyar tarayya to ka san ni ban san abin da ake cikin ba ban san ma an kama tijjani bulaman an ji rike shi ba saboda haka ni na doka eh zan zo in same shi za mu je wajen loyan a rubuta partition mu je mu yi submitting a efcc to ashe a ɗauka an yi wata mahaɗa ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce efcc sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen eagle square eh sai na yi so wajen sai an doke ni a motan mun je mutanen da sun doke ni ma duka kanurai yan uwana ne kuna ma yin kanuri din eh. eh sun tambaye ni suka ce kai ne ba ko nace eh mene alakan ku da abba kyari nace to shi ya na ne zama ya tokaran kakana ne shi kuma zama ya na ne yake to sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne nace eh to ya bani kungila a sunan kungila na biya kudi kaza kuma amma ban samu na ba shi yasa ina so a kwato min na. sai suka ce to me ne halakan ku da ti DSP Tijani Bulama sai na ce DSP Tijani Bulama zama abokina ne yana wajen lokacin Tijani Bulama baya wajen muna cikin mota ma muna tadin hakan kafin ma mun je zuwa headquarter DSS headquarter na doka ma Tijani ne ya mutanen su ne saboda ni ban san rank nashi ba lokacin ba hmm. to na doka shine ya tura su su zo su doke ni mu je to a she lokacin shi abba ne baya so wannan sirrin ya fita shi ya sa ya ji ya kama tijanin ya ji ya rike shi to sai mun je dss farkon da mun je zuwa dss din farkon abin da sun tambaye mu wannan sirrin ya fita ne yadda tijani ya yi magana akan zai sa wannan a media to shi ne farkon abin da sun tambaye ni kafin masu tambaye ni waye ne sunanka daga ina ne ka taso to sai farkon abin da sun tambaye ni wannan maganan ya fita ne da ka ga an nufi kasan dama can kasan ofishin ndss ne na abuja abuja ma sanadiyan wannan contract na eh, abinan da toyota helix wanda abba kyarin ya gayyace ni shine farkon zuwa na abuja ban san ko ina ba cikin abuja to ya kai ka gane cewa wajen dss kuka je to lokacin da mun yi so na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan shine ya nuna mun nan fa DSS headquarter ne to kuma su tujanin kuma anti-robbery squad ne to saboda haka ni na doka ma eh tujanin kuma yana DSS headquarter ne to ashe a lokacin abba ya sa a kama tujani a rike shi sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da tujani to sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba daga ni sai tijani bulama sai bashir abdullahi wannan shine kawai wanda ya san sirrin ba wanda ya san sirrin nan to suka ce to alhamdulillah shine farkon abin da suka ce mana sai sun doke mu o oh, har kalmar katina lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita eh don nure ne yan uwana ah. farkon shi yasa to sai nan ne mun hadu da lawan dora an kai ni ofis nashi sai ya tambaye ni ya lawal daura shi tsohon shugaban dss kenan eh ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki sai na bayyana masa duka abu amma a jikin tebur ka ka tunda ba baka san dss ba aka kai an da aka shigar da kai kai ka gane cewa shine lawal daura ai na san lawan daura saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa ake nuna shi ake cewa wannan shi ne shugaban dss to na ga foton shi daga na gan shi na san ne lawan dauran to sai nan sun tambaye ni suke ce me yasa yayanka yana so ya taimake ka kai kana so ka tona asirinsa na ce ba tona asirinsa ba ne nake ni ga shi yanayin da nake ciki ba zan yi kwana cikin gidana ba mutane wannan ya dawo da folis yau wankin gobe ya dawo da folis shine abin da nake cikin saboda haka ni ba na so kwangilan ma ya bani hakina shine abin da nake bukata sun fara doke statement namu sai dsp tijani bulama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu hakan nan ba wato ka gamu da shi a can dai wajen dss din shi tijani eh na gamu da shi na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma sai ya ce mun gashi gashi ai ya hankali ne ya kawo mu zuwa wajen nan saboda na gaya mishi in bai baka hakin nan ba zan sa wannan magana a midiya shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ni. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama da kansa, inda za mu tabbatar da gaskiyar labarin da baƙo wazir Abba Kyari ya bayar. Haka kuma har yanzu muna ƙoƙarin tuntuɓar shugaban ma'aikatar fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa. Haka zalika za mu tuntuɓi hukumar DSS domin jin abin da za su ce game da wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.